الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya haɗa mu a ɗaya daga cikin ɗakunansa a yau juma'a haji babbar rana a cikin kwanaki goma na ƙarshe sannan a cikin watan ramadana mai albarka domin karanta littafin shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala da kuma sunan manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ubangi ya haɗa mu da dukkan alkhairi da ya haɗu a wannan rana mai albarka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗauko tun farkon a aya na wannan sura mai albarka tun da jiya mun fara sai lokaci ya datse mu to za mu faro daga aya ta ɗaya insha Allahu ta'ala bismillah suratul ma'ida الذين آمنوا أرضوا بالعروة أحل لهم بين أربع عام إلا fassara su a jiya amma ga su kaman haka Allah yana ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ku mumunai aufu bil uqud ku cika dukkan yarjejeniyoyi da kuke yi tsakaninku da Allah da kuma ‘yan adam irinku <clears throat> duk anda aka yi yarjejeniya da ku aka kulla yarjejeniya da ku ku cika wannan yarjejeniya na yi bayanin wannan ayar cikakkiya da kuma maganganun malamai a jiya <clears throat> Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'am na halatta muku dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima idan ka tsaya akan kalman al'an'amu in kawai al'an'am an san dabbobi ne na ni'ima ko baka ce bahimatu ba saboda Allah ya ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun an san akwai raƙuma da danginsu da shanu da danginsu da awaki da tumaki da danginsu waɗannan su ake kira bahimatul an'am waɗannan nau'uka guda uku na dabbobi sune bahimatul an'am me yasa ake kiransu dabbobin ni'ima domin su ne Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana mu yi fidda zakka daga cikinsu mu sha nononsu mu ci namansu mu yi amfani da fatansu duk wani abu nasu ba jasa ba ne sai dai jini kawai da zai fetso daga jikinsu amma kashinsu da fitsarinsu da yawunsu da majinansu da menene ɗinsu duk in sun taɓa mutum a jiki ba na jasa ba ne sannan kuma kashinsu ni'ima ne ana amfani da shi a wajen taki ƙasusuwansu ni'ima ne ana amfani da su wajen yin tangaran sannan fatunsu ma ni'ima ne ana ibada ana sallah ana takalma ana duk waɗansu abubuwa da su babu abin da za ka samu na dabba na yarwa sannan kuma su ma magani ne ana sha ana wanka da shi nonon nononsu shi nan a cire mai a ciki duk ga sunan Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani shi yasa ake kiransu dabbobin ni'ima to bahimatu ɗin da aka danganta zuwa gare su malaman tafsiri waɗansu suka ce ‘ya'yan da suke ɗauke da su a cikinsu su ne bahimatu bahimatul an'am bi ma'ana jira-jiran waɗannan dabbobin ni'ima da suke cikinsu idan mutum ya sayi raƙumi ya yanka shi ashe yana da ciki har ɗan ya girma yana feɗe raƙumin sai ya tarar da ɗan shi ma ya mutu to wannan ɗan halal ne a ci naman shi wannan ɗan halal ne ce sai ka da shi ai bai samu yanka ba a'a lokacin da aka yanka uwar ai yana cikin cikin shi ma so yankan uwar yanka ne ga ɗan da yake ciki ko da ya fito ba rai ko da an feɗe shi ba rai yankan uwar ta shafi shi gaba ɗaya sai ya zama toni ɓangare wata tsoka ce daga ɓangaren wannan dabbar da aka yanka kamar misali a ce ƙoda a ce hanta a ce hanji a ce huhu to shi ma wani tsoka ne kawai daga wannan dabbar da aka yanka duk an halatta mana a ci kawai ina fata an gane ko wannan shi ne bahimatul an'am Allah ce illa ma yutla alaikum sai dai irin dabbobin da za a karanta muku sunan gaba wanda suke haram amma waɗancan dukkansu halal ne amma akwai waɗansu da Allah ya haramta su saboda waɗansu yanayi da waɗansu sabuba da suka shafi waɗannan dabbobin <clears throat> waɗansu suka ce bahimatul an'am dabbobi na gida gaba ɗayansu waɗancan kuma wanda yake na daji su kuma su ne ake samu su ta hanyar farauta kamar yadda za mu ji a can Allah ce illa ma yutla alaikum sai dai dabbobin da ake karanta muku sunan gaba za mu ji su amma gaira muhilli saidi ba a yadda wato abin eh, ghaira muhilli saidi wato ba a halatta mana yin farauta ba ba a halatta muku yin farauta ba wa antum hurumun a lokacin da kuke cikin ihrami duk wanda ya sanya ihrami na aikin haji ko na aikin umra to ba zai ga dabba ya farauce ta ba a lokacin da ya yafa waɗannan mayafan na ihrami ina fata an gane ko da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake su kaɗan ne lokacin mina tana nesa da makka babu wannan gine-gine da ci gaba za ka ga kamar minan mata haɗe da makka babu a lokacin makkan can kaɗan ne kawai so akwai tazara sosai tsakanin makka ɗin da mina za ka ga duwatsu ne sai ɗan siririyar hanya da za a bi da dabbobi to an haramta a lokacin za ka ga ‘yan ƙananan dabbobi a cikin waɗannan duwatsu za ka haɗu da zomo za ka haɗu da gada za ka haɗu da dabbobi dai wanda ake farautarsu to za ka ga sahabai a lokacin ba kamar yanzu ba ne mutum zai rike dan guzurin shi watakila guzurin ma ya ƙare guzurin ya ƙare ko munan idan ka idan aka tuna can lokacin iyaye can baya in za a je haji sai an yi dambun nama an yi menene an yi wani irin miya ta timatir din nan duka kaga alhazai sun zuzzuba suna tafiya da shi Shi ne ɗan guzurin da za su je suna ci lokacin sa'udiyya ɗin ba shinkafa kaza babu abubuwa da ake sha babu yogurt babu abubuwa na yanzu ana cikin wahala kwarai da gaske da talauci to a lokacin sahabi sai ya yi kwaɗayin an sauka amina wataƙila ana fama da ƙarancin abinci sai aka ga ga 'yan dabbobi na farauta to hai Allah ya ce to an haranta muku ku farauce su matukan kuna sanye da waɗannan kayan ihrami sannan takan yi mutum misali zai yi a mutumin madina zai ɗauki ihrami shi daga daga daga eh, zulhulaifa a biyar ali kaga tsakanin shi da madina wajen kilomita 300 da wani abu tsakanin madina da makka to a ce mutum ya dau ihrami anan kuma akan dabba zai zo makkan yau a kwana wani sa'i sai ayi kwana biyar kwana bakwai wani sa'i kusan sati biyu ana tafiya a kwana a daji a yi zango nan gobe a ci gaba da tafiya kafin mutumin madina ya iso makka tafiyan da kenan to yayin da ake keta wannan dajin aka yi zango za a iya ganin ababen farauta ga sunan birjik a daji to shi yasa Allah ya ce an haramta ma duk wani alhaji da ya sanya kayan ihrami ya farauci wata dabba a daji an haramta ghayra muhilli saidi wa antum hurumun a lokacin da kuke cikin ihrami haka nan yayin da dabban ma take cikin boundary na harami iya inda aka ce nan harami ne to duk dabban ta ta shiga wannan wajen ita ma amina ce ta aminta ba a farautanta ko da ma ba lokacin haji ba ko da ba ka sanye da kayan harami haramun ne ka farauci dabba wanda ta shiga iya wannan shatin da aka ce harami ne ba a farautanta kai mutum ma ko ya same ta ya zaburar da ita ma ta tashi daga inda take ta zabura yana da laifi ko tana kwanciyar inuwa in ka san in ka je kusa da wajen za ta tashi ta gudu to kar ma ka bi ta wajen domin a cikin aminci take man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga wannan eriyan ya zamanto amintacce hatta dabbobi hatta bishiya da ta tsira asali a wajen aka santa a wajen ba a karyanta ba a karyata ka ɗan kari kamar bishiyar nan ka ce za ka ɗanyi asuwaki ko ka cire ganyen ba a yi amma bishiyan da hannu ne ya dasa ta kamar iri waɗannan bishiyoyin da suke cikin masallaci da gefe kaga ai ba asali ba a nan suke ba an kafa su ne to iri wannan ana iya cire su ko a cikin harami ne shi yasa ka ga an dasa fulawa an zo ana yanka fulawan ana gyaggyara su a cikin harami ko cikin makka kaga ana gyaggyara su waɗannan artificial ne shuka su aka yi da hannu amma asalin bishiya da take wajen tun fil azal ba a karya ta ba a tsinkata ta haka ake barinta domin tana cikin harami sai dai dabbobin da aka yadda musulmi ya kashe irin kunama irin maciji irin hankaka da dabba da take wild animal za ta cutar da mutum idan suka shigo cikin jama'a ana iya bige su ko jikin ka'aba ne su waɗannan a kashe su mutum yana sallah sai kunama ta taso masa daidai makama ibrahima bige shi za ka yi da takalmi ko maciji kai ya fito from nowhere bige shi za ka yi a wannan wajen an yadda da irin waɗannan ina fata an gane ko to wannan shi ne game da farauta kenan to ka kaga bahimatul an'ami dabbobin gida su za a kama ne a yanka kawai Allah ce ya halatta mana su ma na daji wanda su baka kama su ba sa zuwa kusa da kai sai ta hanyar farauta to su ma an haramta mana su amma da sharaɗi in suna cikin harami boundary na harami ko kuma kai kana cikin ihrami amma in suna wajen harami to ana iya su nan ma banda wanda yake sanye da kayan ihrami Allah ce inna Allah kar wani ya kuskura ya tambaya Allah me yasa Allah ce inna Allah yahkumu ma yuridu Allah shi ke hukunta abinda ya ga dama ba a tambayan shi yawa idan Allah ya zartar da hukunci ya ce ka yi ko kar ka yi in ka gano hikimar da take ciki alhamdulillah in ba ka gano hikimar da take ciki ba ka ce sami ina wa ta'ana kawai kar ce sai ka bincika to za mu ga a cikin waɗannan ayoyi akwai umarni da yawa akwai hani na farko an umurce mu da cika alkawari na biyu an nuna an halatta mana dabbobin ni'ima an haramta mana namun daji a yayin da muke cikin menene ihrami ko kuma suke cikin harami su din kuma Allah ya ce shi ke hukunta abin da ya ga dama ya hukunta abin da ya ga dama la yus'alu amma ya falu wahum yus'alu Allah ya ce in nayi hukunci ba ba a tambaya ta why ya Allah me yasa kai kaza me yasa kai kaza Allah ce ba a tambaya ta ni ne zan tambaye ku in ce me yasa kuka yi kaza gobe kiyama ga wata doka kuma ta hani Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah la tuhillu sha'air Allah kada ku halatta wuraren ibada na Allah duk wani wuri na ibada ku daraja shi ku girmama shi saboda ibada ce ko wani lokaci na ibada ko wani wata na ibada ko wani gurbi na ibada to kada ku halatta wajen ku maida wannan wajen wurin sako idan mutum ya zo masallaci ana sallah ya kashe wani ya halatta wuraren bautan Allah ya halatta wannan wajen bayan duk wanda ya shiga wannan waje iskiot an kare shi to kada ku halatta wannan wajen kar mutu ya zo wajen sha'airar la wuraren ibada ya yi sata ka gani ya yi sata ya zub da jini ya ɓata wannan wajen kada ku yi haka duk wuraren ibada a girmama su in ji Allah subhanahu wa ta'ala kada ka halatta a aikata haram a cikinsu ina fata an gane ko masallaci wajen sha'air ne na koyon addini to shi ma kakka halatta wannan wajen wa bidi'a ka zauna cikin ɗakin Allah kuma ka koyar da abin da yake contrary to Allah ɗin kuma ka ɗane mimbari a matsayin kai ne wakilin manzon Allah sallalasa kuma ka karantar da abin da manzon Allah ɗin ya yaƙa baya son shi mutum ya laɓe a masallaci ya rika dan tsubbu tsubbu wai babban liman ne kuma a cikin masallaci ana zuwa ana ganin shi da wata yar leda yana ɗan shimfiɗa abin nan din shi yana bugun ƙasa a ciki kaga an halatta sha'airullah shi yasa Allah ce wa annal masajida masallatan nan da muke gani kai ka gina su amma lillahi na Allah ne wa annal masajida lillahi saboda haka falata da umma allahi ahadan kada ku kuskura ku hada Allah da wani a masallaci me yasa saboda yahudawa sun gina wuraren ibadansu a matsayin na Allah ne amma sai suka rika kiran uzairu binullahi a ciki kiristoci sun gina cocuna manya-manya wajen bautan Allah ne amma annabi isa suke kira a ciki shi suke bautawa mu kuma Allah ya ce mana to kuma fa masallatan da kuke ginawa to in dai lillahi na Allah ne to fala tad'u ma Allahi ahadan kada ku yadda ku kira wanda ba Allah ba a ciki ku bauta masa ku yi yanda irin waɗancan suka yi yahuda sun kira uzairu binullah uzairu binullah ka shiga ka ga hoto ne na wani ake masa sujada ake durkusa masa cocuna manya-manya ga sunan sai ka je ka ga hoton annabi isa ne ko maryam a durkusa mata a yi sujada a roƙe ta gafara a ciki amma wai ɗakin kuma wajen bautan allah ne shi yasa Allah saboda kada mu yi koyi da irin waɗancan yace mana to wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi allahi ahadan kar a ga hoton wani a ciki sam kada a ga hoton wani kada a ji wani ake neman taimakonsa wani ake neman jalabi daga gare shi ko ake neman dafa'i ko a kira sunan wani a bashi sifofin Allah in ka zo kawai in ji manzo Allah sallama daga sallah sai zikiri sai karatun Qur'ani sai tasbihi sai hailala abinda aka yi masallatai don su kenan Allah ubangiji ya samu dace haka nan Allah yace kada mu halatta wuraren ibada kamar yadda waɗansu suke zuwa makka misali lokacin haji su tada bom amina ko su yi ƙoƙarin tada bom a arfa ko su yi ƙoƙarin tada hankali da jefa bom a ka'aba ana ɗawafi ka halatta wuraren da Allah ya haramta a zub da jini duk waɗannan wuraren in an ce maka nan wurin ibada ne ka yi respectin ɗin shi ka yi respectin ɗin shi ka girmama wajen in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'azzim hurumatin lahi fa huwa khairun la wala shahar harama ko kada ku halatta watannin haram wanda Allah ya haramta yaki a ciki inna iddata shuhuri inda Allah itna ashara shaharar fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda yawan watanni a wajen Allah tun ran da ya halicci sammai da kasai wata goma sha biyu ne sai Allah ya ce minha daga cikin wata goma sha biyu nan akwai arba'atun hurum akwai watanni guda hudu da Allah ubangi ya halatta ya haramta yaki a ciki idan suka tsaya zaka ga an tsagaita wuta ba a yaki ko larabawa kafin zuwa musulunci lokacin jahiliya suna respecting waɗannan watannin ba sa yaki a ciki uku a jere ɗaya kuma a ware uku a jere su ne zulqada zulhijja sai muharram sai ka tsallake wata kusan uku sai ka je raja to a wannan lokacin sahabai suna cewa idan watannin nan suka tsaya za ka ga makiya da mayaƙa sun cakudu ko da kana ganin wanda ya kashe mahaifinka ko ɗanka ma ba za ka ma zage shi ko ka nuna masa yatsa ba saboda tsaban girmama menene waɗannan watannin duk yaƙin da aka yi a cikin waɗannan watanni aka keta huruminsu shine ake kira harbul fujjar harbul fujja an taɓa yin shi wato yaƙi ne na fajirci da fajirai sun halatta wannan to za ka ga larabawa da sai ka ga wata uku ɗin nan kamar yadda na faɗa muku jiya suna rayuwan jahiliya masu ƙarfi su je su diramma marasa ƙarfi su kwace dukiyansu to laraba idan suka zauna har wata uku suka yi broke suka gaba ba su da kuɗi kuma suka ga gashi yanzu an haramta yaƙi an haramta kai hari har na tsawon wata uku har wata hudu me suke yi sai su kai hari a cikin watannin sai su maye gurbin wani wata ya su ce sun maye gurbin shi da wani wata Shi ne Allah ya ce man nasi'u ma ziyadatun fil kufri sai yi shifting ɗin waɗannan watannin a ce a kai hari yanzu su waɗannan watannin da muka kai hari sai mu replacing insu da waɗansu watanni da sai su zaɓa waɗansu wai sun maye gurbin waɗannan ku duba ga watan da Allah ya ce kada ka yi amma kai waye ka ce ai shi kenan ka biya da wani wata ba za a yaƙi a wancan watan ba to wannan yace Allah ya wannan aikin ma wani ƙari ne akan kafurcin da suke kai to Allah yace ce ba a yaƙi a cikin waɗannan watannin ina fata an gane ko amma duk da haka Allah ya ce ku musulmi kai ku kai hari kada ku yaƙi a waɗannan watanni kuma kada ku je ku yaƙi a cikin harami amma famani itada alaikum ya ce wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'u alkafirin Allah ce idan kafurai su ba su girmama waɗannan watannin ba suka ga don ku kuna girmama su ba kwa yaƙi za su kawo muku attack Allah ce ku mai da martani ku mai da martani amma ya zamanto ku kuka fara ɗin ne kada ku yi inji Allah wannan kenan walal hadiya kada kuma ku halatta hadaya hadaya dabbobi ne da idan aka je aikin haji ana sanya musu alama ana sanya musu alama da larabawa can sai kaga sun koro duk wani idan za su zo haji daga ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka duk wanda zai tamattu ko kirani sai ya ko sai su koro dabbobinsu wanda in sun zo za su sake su a makka a matsayin hadaya to suna sanya musu wata alama wata alama a bayan su yi wani rubutu ko kuma su ɗan sanya musu wani abu a wuya haka kaman abun wuya sayin ne da ke nuna cewa wannan dabbar wannan raƙumin ko wannan san ko wannan akuyan ko tinkiyan ko ragon ko bunsurun na hadaya ne to Allah ya ce duk wanda ya gan kar ya halatta shi ya kama ko ka je ka sace kaga kawai eh, za a je makka an tara su za a kai su na hadaya kawai mutum ku yi fashin waɗannan dabbobin alhalin na hadaya ne za a kai ɗakin Allah subhanahu wata'ala ko inda aka ɗaure su mutum ya silala ya je ya sace su kada ku halatta su na Allah ne walal kala'ida haka nan shi ma waɗansu dabbobi ne da aka rataya musu abun wuya su ma da ake nuna alaman na fidiya ne ko kuma na wani bakance ne alkawari mutum ya yi wa Allah cewa idan Allah biya masa bukata iri kaza to zai yanka raƙuma biyar ko e, shanu biyar ko raguna biyar a ka'aba lokacin haji to idan ya tura su ɗin ya sanya musu makin to ko da dabban ta ɓace duk wanda ya ga wannan alamar za ka ga laraba ba mai sace ta ba mai taɓa ta ba mai kama ta ya sayar domin tana da makin da ake yake nuna cewa wannan na ɗakin Allah ne to Allah ce shi ma kada ku halatta wa kanku ina fata an gane ko abun wuya da ake sa shi yasa aka kira shi kala'ida wato kama abun wuya ina jin hatta alhazai ma su ma yuqalladun hatta alhazai in sun je zaka ga su ma ai an sanya musu wani kati kato a wuya da hotonsu da adres ɗin anguwan da suke da number passport din su su ma kaga ai an yi su kenan su ma an sanya musu abin wuya ka gani yadda in an ganka askar shi ma zai ce ba zaune gari banza ba ne da an gani sai kaga askar ya kyale ka ko ɗan sanda ko jawazat ba za a kama ka ba to kaga kai ma da wannan taklidin ne kala'id aka maka kai ma da ka ɓace kai ma sai a duba adres sai a dawo da kai wani sai a sanya shi a hannu wani sa'i a sanya shi a wuya katoton ID card haka ko ne kasa da nasu to kaga haka nan ma dabbobin ake musu don kada su cakuda da dabbobin mutum da ka gani a harami da da an je a sake su kawai ake don an san duk inda suka shiga ba mai kama su ya sace to Allah ce kada ku halatta wa kanku irin waɗannan dabbobin ina fata an gane ko wala aminal baital harama haka nan kada ku tsare ku haramta wa mutanen da suka nufi ɗakin Allah za su je haji ko umra yabtaguna fadlan min rabbihim domin neman falalan ubangijinsu na duniyansu da na lahira wa ridwanan domin neman yardan Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko duk wanda kaga ya biya kuɗi zai je umra ko zai je aikin haji ya je ne don neman me falala a wajen Allah ya je don menene ridwanan neman yardan Allah to kada mutum ya kuskura ya zamanto wani obstacle ga alhaji ya zamanto obstacle ga mai zuwa menene ga mai zuwa haram ga mai zuwa umra duk wani gudunmawan da ka bayar da ta hana wani mutumin da ya nufi wannan ɗakin Allah ɗin ka zamanto sababin tsare shi to ka gama yawo in ka yi wa wani mugunta ka ɓoye masa fasfot don akwai wata jiƙaƙƙiya a tsakaninku bai je haji ba to ka faɗa cikin wannan in wani pilgrim officer ya ci kudin alhaji yanda waɗansu marasa imani suke masu aiki wa alhazai da makamantansu alhaji ya biya babban kujera irin mutanen ƙauyen nan da ba su san kuɗi ba a zo a mayar masa da ƙaramar kujera ta a zo wajen canja masa kuɗi bta a yanka masa a zo wajen ya nuna abin nan ɗin shi kai ka nuna kasan kan kuɗin shi bai sani ba takaddu ne waɗansu ya kaga sun kwashe wa alhazai kuɗi haka za ka karar to duk wanda ya yi wani abu har da ya hana alhaji zuwa wannan ɗakin Allah to babu shakka tsakanin shi da Allah kuma Allah shi ya san yadda zai yi da shi za mu ji ƙarshen ayoyin mai Allah ya tanada masa so hana alhaji tsare mutane zuwa ɗakin ka'aba ɗin nan su yi ibadansu ta umra ko ta haji yana nan hanyoyi daban-daban-daban da na zamani irin na passport irin na iya ticket irin na boarding pass irin menene menene da ake bukata duka ka zamanto dalili hatta alluran nan da ake yi ta zamanto dalili ko wani alhaji ka sanya masa wani abu a jakawai ya rike maka ashe mugun abu ne aka kama shi airport na jidda daga nan aka kai shi freezing hajin da bai samu yayi ba kenan ko ka sabbaba mutane sun su mugunta su ji ciwo ko su yi hatsari eh mutum ya aje hajji na adawa shi bai yi ba ko kuma mutum ne wanda akwai gaba a tsakaninku misali akwai gaba tsakanin wannan kasan da wancan kasan wanda kuɗi nan dole sai kun bi ta kasan kafin ku je haji to aka ce a bawa mutane duk wani alhaji a buɗe masa hanya a bashi menene a bashi tsaro shi ya wuce peacefully baya cikin enemies domin me ya shiga kayan haji ne kawai a yi insu wala aminal baital haram amina bi ma'ana waɗanda suka nufi waɗanda suka nufi ɗakin Allah subhanahu wata'ala yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana Allah ce wa idza halaltum idan kuka gama aikin hajinku kuka fita daga kayan ihrami kowa zai koma su? yanzu an yadda duk dabbar da kai karo da ita ka farauce ta saboda yanzu kai ba alhaji ba ne ka gama aikin haji ka fita daga ka. yanzu an halatta maka ka farauci kowace dabba ka gamu da ita matukan ta cikin ihrami ta cikin harami wala yajrimannakum shana'anu qaumin kar ga mutane saboda wata gaba da kuke da ita tsakaninku da waɗansu mutane ko ƙiyayya da take tsakaninka da wani mutum kar hakan ya ja ka ka ƙi masa adalci misali mutumin da ya hana ka shiga ɗakin Allah ko zuwa makka ka yi haji ko zuwa makka ka yi umra babu shakka wannan mutumin lallai ya maka ya maka abinda ba za ka taɓa manta da shi ba kuma dole gaba ta kullu a tsakaninku to kar wannan gabar ta cewa suwa suwa ne ne suwa ne suwa ne suka hana mu zuwa ɗakin Allah musamman lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa suka fita za su yi umra sai da suka zo hudaybiya sai mushrikan makka gaba ɗaya suka tare suka ce ba za su shiga ba ba za su je su yi umran ba to yanzu kuma da suka hana annabi da sahabansa yin umra to ana nan ana nan sai Allah ya ba mu musulman karfi kuma suka zo suka yi fatu makka kuma suka yi konkarin makka makka ma ta dawo hannunsu yanzu ka'aban ma ta dawo hannunsu yanzu to tunda sun kame makka da yaƙi waɗannan mutanen da da suka hana su ɗin makkan da ka'aba yanzu sun dawo a hannuwa sun dawo hannun musulmi shi yasa Allah ke ce kada ku tuna mu'amalan da suka muku a baya can ku musulmi na hana ku ɗakin Ka'aba na fidda ku daga Makkan da hana ku dawafi kada yanzu wannan abun ya zauna muku don kun kun samu nasara a kansu ku ki musu adalci Allah ce ku mance da abin da ya wuce wala yajirmannakum shana'anu qaumin kar kiyayya ga waɗansu mutane da take tsakaninku da su da gaba da take tsakaninku da su wanda da an saddukun suka tsare ku suka hana ku anil masjidil haram kusantan ɗakin Allah ka'aba an ta'ata doka da ku musu ta'addanci ku musu adanci inji Allah shi yasa alhamdulillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shiga makka lokacin fatu makka din aka shiga ta kowane sako makka kafirai suka yi saranda manzo Allah sassale ya ce wanda ya shiga gidan shi ya rufe kofa fa huwa amin wanda ya shiga gidan abu sufyan fa huwa amin wanda ya je ka'aba ya shiga masallaci fa huwa amin duka amintattu ne manzo Allah baya ya mamaye makka din ya je rurrusa gumaka gaba ɗaya aka rurrusa su sai aka tara waɗannan kafiran da mushirkan ga suna ido zuru-zuru ga wanda suka azabtar da su bilal ga wanda suka yi kaza ga wanda suka kowa duk gudunman da suka bayar wajen cutar da musulmi da cutawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su yau gaba ɗaya an kama su sun zamanto bayi an kama su an yi konkarin makka din suna su sunkuye manzon Allah ce to me kuke tsammani yau zan muku eh kun tuna dai abin da kuka mana to ga mu yau mun Allah ya dora mu akan ku me kuke zato yau zan muku ku don suka ce alheri ai kai mutumin kirki na Allah ne kaza kaza ai ba annabi yace izhabu fa antumut tulaqa ku tafi yu afri an ba ku freedom ku tafi ku yi rayuwanku wannan kalman kuma sai ta sa da yawansu suka musulunta kuma saboda annabi sallallahu Allah ya ce wa in aqamtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin idan mutun ya maka mugunta tana iya rama gurgudun abun da ya maka amma Allah sai ya emphasizing akan da kai hakurin da yafi to irin shi manzo Allah ya nuna musu hakurin kuma sai ya sa suka musulunta ina fata an gane ko idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim idan mutum ya maka mummuna ka tunkuɗe da mai kyau sai ka ga wanda ajiya makiyinka ne sosai bakwa ga maciji sai ka ga yau ta wannan kyautata wanda kai din nan sai ya koma waliyun hamim masoyinka ne na kudda ku ina fata an gane ko ana son mutum yayi yi afuwa Allah ya ce wa ta'awanu ku rika keniya alal birri wa taqwa akan ayyukan alkhairi da tsoron Allah kada ka yadda Allah ya baka ilimi a yi amfani da ilimin kan wajen saba wa Allah da shi a ce Allah baka ilimin kwamfuta ka san inda za ka danna ka danna ka shiga account ɗin wani sai dai ga kawai an sace mai kuɗi sai dai ga kawai alat ya nuna mata an cire dubu kaza shi ko ba shi bane ko ba haka ake yanzu ba to kaga ai <laughs> taimakeke ne akan saba Allah kada ka yadda wani ya fisge ka akan wata aqida ta fashi ka biye masa ku shiga gan. ta hallaka jama'a ta tada bama bamai ta sata ta tonon makabarta wai ku haɗa gan. Allah ce duk wata haɗaka da za ku yi duk wani gan da za ku kafa fe zamanto alal birri wa takwa akan ayyukan alheri da tsoron Allah wane ku zo mu haɗu mana mu tsare anguwanmu mu riƙa yin banga mu tsaftace anguwanmu yadda na ta faɗa wannan a ta'aunu alal birri wa takwa ne wane ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu gina islamiyya mana ta'awun alal birri wa taqwa ne wane ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mana mu gina bohol a anguwanmu ko mu gina mutane kaza ko mu gina masallaci wannan ta'awun alal birri wa taqwa ne duka ina fata an gane ko yawwa. wala ta'awanu kada ku kuskura ku yi taimakekeniya ka ba da haɗin kai alal ismi akan wani abu na sako kada ka kuskura ka contribution ka ba da gudunmawa ka haɗa kai da waɗansu a cuci wani filinsa a baka naka shiya ka haɗa kai da waɗansu a sace musu dabbobi a baka naka shiya din ka haɗa kai da waɗansu gan a rika sace mutane ana kidnapping ɗinsu ana turo maka naka shiya in. ka haɗa kai da waɗansu ka kama mutane aƙidan ƙarya ta banza ta wofi da za ta ɗauke su daga aƙidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma kishin ƙasa ana turo kuɗi daga waje ana baka kada ku kuskura ku yi wannan kada ka kuskura a haɗa kuɗi da kai a matsayinka na ɗan sanda ko na ss ko na alkali ko na lauya a cuci wani a ajiye shi a prison a rika dukan shi a makala masa karya a nemo kawai ka ba da shaidan abin da ake faɗa a kan shi ɗin daidai ne a ce za a sallame ka ka zo ka ba da shaidan zur mutumin nan ya je ya zauna shekaru a prison kuma da kai aka yi amfani ɗan sanda ya rubuta report ɗin ƙarya ya miƙa kotu alhalin ba haka aka yi ba an hana shi ɗari biyu ne haka za ka tarar alƙali ya ɓoye fal ko a je lan inda ake lan a abin filayen mutane wani baka ba shi na goro ba ka ba ma wannan baka ba ma wancan ba a ce a ɗauko fayil ɗin a ɓoye shi ma a ɓadda shi a haɗa baki duk wannan a ta'awunu alal ismi wal udwan taimake a akan saba wa Allah da ta'addanci ma wani ko ta'addanci ga hurumin Allah Allah ya ce wa musulmi kada ya kuskura kada ya kuskura mika kanshi a wajen kada ya kuskura in kaga kai ma'aikacin gwamnati ne soja ne ɗan sanda ne kawai ka ga alad ya shigo maka account ka ce mistake ne kawai wannan kuɗin ba nawa ne ban cancance su ba ta ya akai suka shigo in ba haka ka ba kana ci kana ci wata rana sai an zirma ka a tarko sai an zirma ka a tarko a ce ran kaza ka ci kuɗi na kaza da kai aka raba kuma a kawo ban abin nan a duk ya nuna garan da kuɗin suka shiga duk abinda mutum ya san ba nashi ba kada ya kuskura ya bada haɗin kai amma duk inda alheri yake duk inda wani tsoron Allah yake duk wani irin ci gaba duk wani irin zama ka bada haɗin kai an yadda amma ta'addanci saƙa wa Allah menene ka yi hattara ina fata an gane ko wani mugun mutum ne zai kama gida a layi anki anki sai aka biyo ta hannunka aka bada kudin ka kama ka nuna kai ne sai daga baya aka ga wancan ne a ciki ko wani fili ne za a gina gidan giya ko sinima ko wani waje na ta'asa mutanen anguwa sun ki sai aka yi amfani da kai aka baka kudin ka nuna kai ne ka saya daga baya kai aka ga sinima na tashi kada ka kuskura ko kai musulmi ne ma'aikacin rediyo ko menene a kira ku a ce za a yi tallen kondom ka zo kawai ka ba da himma kawai eh ba wai zinan za ka fita kace haramun ba ne? a'a ka ce a rika samun garkuwa kai ne musulmi ka rayu akan tallata condom a rika amfani da condom ko kuma a yi amfani da kai musulmi ana tallata iyakance iyali a nuno ka yara sun maka yawa ka goyi waɗansu uku a kariyan keke waɗansu a ta gaba waɗansu a nan ka dawo gida baba an koro mu daga makaranta kaza kaza ana tallatawa kana nuna irin wannan wahalan gara ka a takaita iyali a yi ta amfani da kai abinda ka san shari'a ta haramta a yi amfani da kai ka ba da kai ana biyan ka kuna tallata irin wannan kar musulmi a kuskura sam duk waɗannan tallace-tallacen abinda ka san ya yi karo da addini karka karɓa karka karɓa sam Allah ban ya rufa mana asiri wa ta'awanu alal birri watakwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoro na fa ni da nike cewa ku bari din nan kuna yi ko da nike cewa ku yi ku ki yi Allah ce ku ji tsoro na fa inna Allaha shadidul iqab Allah ce ni Allah fa mai tsananin ukuba ne ran da na damke ka ran da na kama ka to za ka ɗanɗani kuɗarka in ji Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane za ka ga wahalhalu da bala'i suna jiran maka a duniya ka rasa inda za ka sa kanka kamun Allah ne mutum ya kiyaye duk abin da Allah ya hana Allah ubangi ya rufa mana asiri na'am وما أهل والمنطلقة والمنطلقة والموت yake ce ya mana din inda yake uhillat lakum bahimatul an'ami na halatta muku dabbobin ni'ima da na farauta illa ma yutla alaikum sai wanda aka karanta muku yanzu sune waɗannan waɗanne ne aka haramta mana ya Allah Allah ce hurrimat alaikumul maitatu na haramta muku dukkan mushen dabba duk wata dabba da ta mutu kuka same ta mushe kawai a mace Allah ce na haramta muku ita kada ku ci saboda me ba a san me ya kashe ta ba ba a san me ya kashe ta ba wataƙila wani abu mai guba ne ya cije ta ko maciji ko wani abu gubar gaba ɗaya ta bi naman ta ba zama ta hau naman sannan jini kuma ya yana cikin wannan dabban ba ta inda jini ya fita ya zuba saboda haka cikin jini ake samun cututtuka da bakteriya sannan jinin kuma ya daskare a cikin wannan dabba domin hikimar yankan dabba idan ka yanka duk jinin da yake jikinta zai fita amma wannan jinin sai ya tattara kuma ya zauna a ta cikin dabba tana samun waɗansu awowi sai ka samu naman duk ya zama to affected da waɗansu cututtuka da suke ji cikin jinin ko wata cuta ta waje da ta kashe dabban sai gaba ɗaya ya affectin nama mutum yana ci ko ya mutu ko wata cuta da ba a san maganin ta ba ta kama shi shi sa Allah Ubangiji ya haramta mana cin mushe na biyu waddamu Allah ya haramta mana jini addamu anan shine addamul masfu jinin da yake kwarara lokacin da ake yanka dabba kaman kafirai yanda suke mushirkai da har waɗanda ba musulmai ba yanzu za ka ga in za a yanka rago yayin da aka yanka wayan sai su gudu su kawo wani katon kwanon kaya sai su sa wuyan a ciki jinin ya yi ta zuba ya yi ta zuba ya yi ta zuba gaba ɗaya a cikin kwanon kayan sai su ɗauki jinin sai su je su aje shi sai ya daskare sai ya zamanto kamar liver ina fata an gane sai ya daskare ya zamanto kamar hanta sai kaga an je an boiling din shi an tafasa shi sai ka ga ana yayyanka shi kamar hanta ana soyawa ana ci don tsaban bala'in maita ina fata an gane ko yawa mu kuma annabi salsala ce uhilla lakumud damani ko an wa menene wal maitatani an halatta mana jini guda biyu shine hanta da koda zaka ga wannan daskararren jinin an halatta mana hanta jini ne daskararre sannan kuma an halatta mana kifi matacce ne ba sai an yanka ba ina fata an gane ko so an haranta mana jini yanzu don Allah idan mutum bai da lafiya dan adam ana son a yi diagnosing a bincike shi a san me yake damun shi da Allah me ake ɗiba jini jinin nan idan aka ɗiba fa za ka ga an raba shi kashi kashi kashi kashi kashi wannan ga irin kes da za a masa a ɗiga mai wani ɗan abu dai haka kaman kala-kala zargina zargina ne menene shi ma wancan a ɗan ɗiga mai nashi wannan a ɗan ɗiga mai nashi a ɗan ɗiɗɗiga haika je an je laboratory kowanne da irin binciken da za a yi in hiv ne a gano shi ta nan in kanjamau ne a gano shi ta nan in malaria ne a gano shi ta nan in typhoid ne a gano shi ta nan in menene menene menene duk gashi ma malanta cikin jini ake sai aka ce jinin kullum shi kake ce ka soya hmm? shi kake ce kawai ina akwai abubuwan da za ka ga a cikin duk yadda ka dafa din sai sun yi affecting in mutum duk wani matattaran cuta yana cikin jini ne duk wani matattaran cuta to sai aka haramta mana cin irin wannan jinin walahmul khinziri da naman alade kasa inda alade ke wuni ai cikin kwata cikin datti cikin kazanta akwai waɗansu tsutsa tsutsa tsutsa tsutsa a cikin naman alade wanda ido baya ganin su amma in ka ga yanda yake rayuwa kam ina jin ko da an ce halal ne ni kan dai wannan abin nan din ba zai ma yiwu ba ina fata an gane amma na ga wani bincike da aka yi yanzu ana turawa abubuwan da aka gano daga jikin alade wanda suke da illa abinda tuntuni musulunci fa yace a kiyaye aladen amma sai yanzu bincike na yanzu yake ta gano irin abubuwa da suke ciki to lillahi masu ci dai su ci amma mu musulmi an haramta mana an haramta mana cin alade wa ma uhilla li da duk abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba ta je gun boka ne yace ka kara ko baki ko bakin zakara ko menene aka je aka yanka a karkashin wata bishiya ta tsamiya aka kira sunan aljanu ko aka kai shi a ƙarƙashin wani gunki aka yanka aka yi sacrificing ma wannan gunkin duk wani abin da aka yanka aka kira sunan wani Allah waɗansu sunaye da baka san su ba sannan kuma wajen yankan ma aka wani irin salon yanka ko aka kai shi makabarta aka yanka a makabarta ko jikin wani gunki ko aka specifying maka wata bishiya sai anan ko a ce wata gada ce misali a taƙi zama dama sai an yanka mata raguna kaza gadan za ta zauna kullun rafin nan cin jama'a yake yi ko ba haka ba sai a je a yanka rago a baki rafin duk irin waɗannan ba a cin namansu sam sai ragon da aka yanka fi sabilillahi bismillahi allahu akbar ya fuskanci alkibla ko da shi ɗin bismillah allah akbar aka faɗa ma amma a wajen bautan gumaka ne ba a ci duk musan da irin waɗannan ina fata an gane ko wa u hilali ghairi bihi wal munkhaniqatu da dabbar da ta shaƙe ta zamanto suffocated misali tana kiwo gariya gariya dabban na sai ta cusa musamman iri akuyoyin nan ta cusa kanta cikin wani matsatsi na duwatsu za ta ɗebo menene sai dutse sai uh, wuya ya makale ta yi ta yi tafi ta kawai ta shaƙe aka zo aka samu kawai ta shaƙe ko ta cusa kanta tsakanin waɗansu rassa na bishiyoyi haka suka matsi wuyan haka ta yi ta yi ta yi kanta har rai ya yi halinsa ba a cin wannan dabban wal mawquzatu da dabban da ta faɗo daga sama an yi lodin shanu za a kai su ina ne eh wata ta yi tsalle ta mirgino daga kan mota tirela ta faɗa kwalta ta mutu ba a cin namanta ko kuma tana kiwo ne can kan tsauni yanda shanu ko dabbobi suke hawa kan tsaunuka can duwatsu sai wata ta tunkiri wata ta ta ta abun nan ta fado daga sama ba a ci wal mutaraddiyatu da wanda ta ta gangarowa daga sama ta hau wani tsauni suna kiwo wani ya ture ta tana gangarowa tana gangarowa tana gangarowa amma wannan pap ta fado daga sama ba a cin wannan dabbar Allah ya haramta wannan tsihatu da dabbar da ‘yar uwanta ta soke ta da kaho ta kashe ta shanu ne suke fada ko wace ne kawai ta lumama ɗaya kaho a ciki kawai ta kashe ta ina fata an gane ko ba a cin wannan dabbar. wa ma akala sabu'u da dabbar da wild animal irin dabbobin daji innan ta kama ta fara ci ta ci ta ci ta rage misali zaki a wannan eh, kura ko kuma karnukan daji ko kuma wannan damisa suka kama wata dabba ma malan a ragon mutum ko akwai mutum suka ci suka ci suka ci suka koshi suka tafi suka bar suka bar wannan ragowa so ba a cin wannan dabba ina fata an gane ko ba a cin wannan dabba Allah maɗaukakin sarki ce illa ma zakaitum sai dabbar da kuka yanka da hannunku sai dabbar da kuka yanka da hannunku ita ce za ku ci ko kuma dabbar da ta faɗo inda da kuka zo kun same ta da sauran ranta sai kuka yanka ta wannan babu laifi ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce wama zubiha alan nusubi da irin dabbobin da aka yanka su a wuraren bauta ko gumaka haka wuraren bauta ko gumaka ba a yanke su ba a, ba, ba a cinye su misali mutane ne matsafata suka zo suka yanka dabba wa gunkinsu ko kuma wani waje da suke nan suke tsaface su aka yanka wannan dabbar a waje aka yi sacrificing ma wannan wajen ba a yanka ta ba a cin wannan nama wa an tastaqsimu bil azlam haka nan a rika neman sa'a a rika neman sa'a da al azlam al azlam sune waɗansu abubuwa kaman kwayan lido idan mutum zai yi tafiya sai a kada su a kada su sai a kifa haka sai a ɗauka sai a cire idan ya nuna la to ba tafiya idan ya nuna na'am akwai tafiya idan ya nuna neutral sai a sake a kada su duk abin da mutum zai wannan bokaye ne masu zaman kansu idan mutum zai aure zai tafiya zai sayi mota zai gina gida zai sayi fili sai an je ai consulting ɗinsu su su aikin aikinsu sai su duba maka sai a kada wannan abun a kada da Allah zan yi tafiya Abuja amma a duba mu akwai sa'a a tafiyan zan yi aure da Allah a nuna mu akwai sa'a a wannan auren zan tare gidana yau a nuna mu akwai sa'a un tare a yau ɗin shine wa an mobil bil azlam su suna nan nau'i nau'i wani sa'i kibiyoyi ne haka ake zuba cikin kwari can ƙarshen ƙarfen kibiyan an rubuta na'am ko an rubuta la akwai wanda neutral ne sai a kada su a kada kibiyoyin haka a kwarin haka a kada su sai a ce ka zo ka zare sai a nuna maka su uku sai ka zo a ce to ka zare ɗaya Eka eh, ka in ka kama kai suka ga mutu ya sake wannan kama wannan ka rike eka eh, ya ka ji zuciya shi har tana buga sai ka ga ya zare da ya ga na'am sai ka ga yana ihu a ce akwai albarka akwai sa'a akwai kaza akwai kaza a nuna maka waɗansu irin alkhairai da za ka samu amma iya nuna laɗin nan sai a ce to idan kai ma dukiyanka za ta lalace za ka mutu za ka kamu da ciwo wannan matan ba za ta ma haihu ba kaza zai same ka in gida ne a ce zai ma rushe zai rufto a kanku in ma mota ne za ka yi tafi a ce za ta yi hatsari za ku gamu da 'yan fashi sai a rika a tacin ɗin wata ƙaddara da Allah ne ya ƙaddara maka ita sai a danganta ta game ga 'yan waɗannan abubuwan lido ɗin a ce sa'a musu kai shi yasa kai hatsari wai kuma Allah ne ya kaddara idan alheri ya same ka daga Allah maimako ka gode masa sai ka rika rifarin din alkhairin zuwa ga yan waɗannan abubuwan ka ci ai tunda na gala ai na'am na san wannan abun zai samu insan mutum ya gode wa Allah to duk an hana musulmi aiki da waɗannan Allah ce zalikum duk waɗannan abubuwa da na listin muku fiskun Eh, fiskun manya-manyan laifufuka ne saba wa Allah ne fasikanci ne in ji Allah fasikanci kuma shine saba wa Allah Allah ya ce to al ma yau yau in nan ya isa alladhina kafaru min dinikum yau kafurai sun ɗebe tsammani daga addinin musulunci ba za su iya da shi ba lokacin da musulunci ya yi ƙarfi ya yi ƙarfi manzo Allah ya kafa daula ta musulunci yi hijira Allah ya ce al ma yau ya isa allazina kafaru min dinikum kafirai sun ɗebe tsammani daga menene daga hana addinin musulunci yaduwa addini ya fi ƙarfinsu ya yi overpowering nasu sun cire tsammani saboda ka falata takhshawhum daga yanzu ku je ku yi ta addinin ku kar ku ji tsoro kowa a doron ƙasar nan in ji Allah Wa shauni ni Allah ne daga yau za ku tsorata ku je ku yi addinin al yau kuma akmaltu lakum dinakum na cikita muku addininku na musulunci bai bukatan ƙari bai bukatan aro daga waje yawa in addinin musulunci ya cika muna da bukukuwan mu ba ma bukatan ƙari daga waje a ce sai ai valentine ba ma bukatan ƙari daga waje a ce sai ai birthday ba ma bukatan ƙari daga waje muna da tsarin aure musulunci ya zo da shi cikakke ba ma bukatan sai mun je mun yi gala abin nan an yi rawa an gayyato masu kiɗa an gayyato abin nan an zauna an yanka kek ba ma bukata already musulunci ya kama na komai cikakke in kaka ka biye ma waɗancan ka kana tuhuman musuluncin bai cika ba kenan man tashabbaha bi qaumin minhum har in ka aro ɗabi'un waɗansu ba na musulunci ba annabi ya ce to kana tare da su can ne amma musulunci ba ya accommodation nasu ba ma bukatan kamai annabi an ciki ta mana addini da sunnan manzo Allah kawai ba ma bukatan karo bid'a babu bai bukata ba a bukata ina fata an gane ko na'am al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ce yau na cikita muku addininku wa atmamtu alaikum ni'imati duk wata ni'imata na cikita muku ita tana cikin addinin musulunci duk wata ni'ima da kake nema tana cikin addinin musulunci zo kai riko da addinin musulunci wallahi ko kai karan kanka zo ka gyara kanka na wata uku kaga kana ƙiyamun laili kana karatun ƙur'ani ka bar ƙarya ka bar kallon haram kana salloli babu saba wa Allah kana sallan jam'i duk wani abu na haram ka bace na halal kana azumi kana nafilfilo kai karan kanka a cikin zuciyanka sai ka ji canji wallahi sai ka ji alaƙanka da Allah alaƙanka da duniya ma akwai canji amma malam in kana barna kana alfasha da kai ake duk wani motsi haka ce kai karfa in mutu ba ka gani amma in ka yadda alakar ka da Allah daidai ne baka baka cin haƙƙin wani baka saba Allah kuma kana rike wallahi baka tsoro koda an ce ga ƴan fashi sun tare mota motoci a ce he ka ji kawai kana da wani yaƙini kawai Allah zai fidda Allah maɗaukakin sarki yace na cikita muku wata duk ni'ima al-musulunci wa raditu lakumul islam dina na yarda muku addinin musulunci shine addinin da za ku rayu akai ku mutu akai ku zo mun da shi inji Allah gobe kiyama shi kawai na yarda muku famaniturra cikin abin da aka lissafa da Allah ya haramta mana dabbobin nan Allah ce duk wanda ya shiga wani irin yanayi fi masatin. yanayi na yunwa har ya kai shi zai mutu har ya kai shi zai mutu ghaira mutajanifin li ithmin ba wai zai nemi naman ya tara nama ya ci naman don saba Allah ba Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim na yadda ka ci mushe. ku duba musulunci baya takura maka na haramta maka alade amma in ka shiga yanayi na tsananin da zai kai ka karasa ranka kuma ba wai za ka nemi naman don kana murna za ka ci alade yau a'a don ka kwaci kanka ne to Allah ce fa inna Allah gafurur rahim je ka ci alade na yardan maka in wannan jinin ka samu kusa da kai an soya je ka ci don ka kwaci ranka in dabban ne ka samu matacciya je ka ci in wanda ta fado daga saman motar ne je ka ci in wanda wata dabba ta soke ta ta kashe ta ne je ka ci in wanda ta gangaro daga tsauni ne je ka ci duk na yafe maka in ji Allah saboda kwatar rai kawai kuma za ka ɗiba daidai inda za ka ƙoshi ne fa a lokacin ce bari ka cika buhu kuma saboda nan gaba a'a ad-daruratu tuqaddaru bi to Allah ubangi ya samu dace ya mana muwafaka na'am alaikum salam to Allah saka mata da alkhairi ya mata albarka Allah ubangi ya mata albarka ya shirye shi kuma ya shiri dukkan al'umman musulmi da matasa masu wannan sana'ar Allah ubin ya saka da alkhairi ya karba Allah ubin ya ji kanshi ya gafarta masa kyautata makoncinsa Allah karba musu sanya albarka a ciki Allah ubangiji ya biya mata bukata ya karba mata Allah ubangiji ya saka da alkhairi ya karba masa biya masa bukatunsa na alkhairi na'am da da to alhamdulillahi Allah ubangi ya sa ku dore a cikin alheri kuma kar kar ku gurbace kuma a fara abun lami lafiya a kwana biyu ku rika tarewa ana ba ku naira ashirin, ana ba ku naira talatin, ana ba ku abin nan ku takaita akan halal kuma ku yi aikin da aka muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka bashi amana to ya isar da amanan nan ku takaita akan halal ku yi adalci ku kau da kanku daga karban duk wani cin hanci da makamantansu kuma ku yi adalci kuma ku sauƙaƙa wanda abu ya zo masa a kuskure ko bisa mantuwa cikin masu tuki to ku rika yin sauƙi kuna sassautawa kar kuma ku rika jiran jama'a saboda an sa uniform kuma an ɗame an sa takalman fata an samu daurin <laughs> gindin gwamnati yawa duk abin da ake akwai rangwame akwai tsan akwai kuskure da zai faru yanzu yanzu akwai mantuwa da sha'afa duk irin wannan ku rika duba abubuwan ta idon basira dukkan ku jama'a ne kuma society din kuka fito duk masu hawan motocin nan daga iyayenku sai yayunku sai yan uwanku babu wani na waje saboda haka Allah ubangiji ya muku albarka ya muku kyakkyawan jagoranci wannan shine sai ai an yi ne dama kai don ka zauna a gida asali ma suna ta nuna idan idan ana ruwan sama waɗanda suka riga suka zo masallaci sai a haɗa musu waɗanda suke gida kuma a ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum ku yi sallah a gidajenku ku yi sallah a inda kuke kada ku fito wannan babu wata matsala yawa Allah ubangiji da ya san niyanka kana fitowa din sai ya tsare ka zai baka lada da izinin Allah manzo Allah ba a taba bashi zabi akan abubuwa guda biyu abu mai wahala da mai sauki ba face sai ya zabi menene face sai ya zabi man sauki anna hadha ad-din yusrun wa lan yashadda ad-din ahadun illa ghalabahu addini nan mai sauki ne ba mai tsananta wa kansa a ciki sai ya fi ƙarfin shi addini ya daina saboda haka in aka sauƙaƙa mutum to sadaqatun ne ta saddaka Allahu biha alaikum in Allah ya sauƙaƙa maka abu ka karɓa ka yi appreciating ka karɓe shi karka ce kai baka yadda da sauƙin da Allah ya maka ba sai ka fita a ruwan sai ka fita a taɓon sai ka fita abin nan a'a wanda ya isan ne ya sauƙaƙa maka ya maka sadaka ka karɓa ka yi appreciating

قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين ينكا إبادة ني كراتون قرآن ما إبادة ني سبو داك إدان ككران تاشي ككارن ينكا كي صدقا إبادة بيوسون هدو الله أبنجي يا كربا يبيا بقاتا wannan shine babu matsala Allah saka mata da alkhairi ya karba wani ya neman addu'a da ya wasa to Allah ubangiji ya shirye ta sai a mata nasiha a sa ido a kanta amin ya rabbal alamin inda hali sai a yi aure idan kuma wa mallam ya stati minkum taulan wanda bayi da hali kuma to sai ya rike wannan azumin litinin da alhamis ne amma Allah ubangiji ya yassare maka duk abin da ya tsananta a gare ka da duk masu irin wannan yanayin Allah wani ya ba su lafiya ya sa kafara ne a gare su. yana amin ya rabbal alami to akwai wata baiwar Allah da Allah madaukakin sarki ya amshi ranta ana so a yi mata sallar jana'iza in an tashi tafsir okay yanzu kenan to to insha Allah Allah jikanta ya gafarta mata kyautata makwancinta saboda haka masu kawo gawar sai su kawo ta tarin fannan ta waje saboda yawan jama'a mutane za su iya hada sahu a nan sai a hada da wanda suke cikin rumfa saboda ina jin wata ila wajen ba zai ɗauke mu duka ba Allah jikanta ya gafarta mata allahuma izzal islam al muslimin wa dhill al shirka wal mushrikeen wa dammir a wa a'da'aka wa da'a ad ya qawi ya aziz ya rabb al alamin wa salli allahumma wa barik wa an'im ala 'abdika habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin